babu wani abu da yake nuna fifita manzan Allah akan Allah Allah daban manzan Allah sallallahu daban in ana zancen halitta to babu wanda ya kai shi shi manzan Allah sallallahu la daraja la kima la matsayi a gun Allah amma abin da yake haƙƙin Allah ne to kar a ɗauka a bashi ka daina jin komai a zuciyarka don ka faɗi wannan amma wanda mutane suke yanzu musamman kuma tsakani da Allah makarantar sufaye ta dora mutane akan wannan abu ana nema a mai da manzan Allah suna kamar eh, ba ɗan adam da aka sani ba ba mai koyar da mu yadda za mu bauta wa Allah ba ba wanda za mu gan shi mai koyi ba ba mutumin da yake shi ne mafi kyawun miji mafi kula a cikin maza da suka yi aure duk duniya kuma har kiyama ta tashi mafi adalcin miji idan da ya fi kowa tausayi haka ake so mu kalle shi don mu koya to amma in ka ɗauke shi daga wannan tsarin na ɗan adamtaka ka hana duk abin da yake yana da alaƙa da ɗan adamtaka ma a dangana masa to ka rusa addini ka hana mu abin koyi kun fahimci inda na dosa yawwa da haka waɗannan irin abubuwa da zaka ji har ya zama mutane yanzu eh, magiya maimakon da Allah sai ta koma da annabi mabarata mu dan manzan Allah mu na annabi wani ya ce a bashi dan annabi in aka bashi dan annabin kuma sai ce Allah ya karba ya kai gaban annabi duk almajirai suna faɗi wannan ko ba sa faɗi wannan abin yana da matsala da a ce to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma illa billa bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah kamar yadda muka alkawarta muku cewa mun saurari wannan jawabi na malam birnin kudu Amin afuwa zan dinga kiran shi da birnin kudu saboda ban san sunan shi ba a ah, to wannan malami mun saurari jawabansa kamar yadda na gaya muku kuma na ce za mu dawo mu bashi. amsoshi na wato sirin bahani da ya da shaci faɗi ah, da jahilci wani gurin ban ce jahili ba ne amma dai a cikin wannan bidiyon ya gwada wato ya jahilci ya yi wasu abubuwa wanda suke na jahilci ne kamar yadda zan tabbatar muku da hujjoji da na dogara da su akan cewar ya yi jahilci ɗin da farko abin da ya kayi wannan maganar wato akwai wani ɗan tasha na bauchi wani fajiri fasiki la'ananne da ya sakin baki wa janabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masoya manzo Allah sallallahu alaihi daga duk duniya suka yi ca suka yi Allah wadai da abin da ya maimakon mu ga birnin kudu ya shiga layinsu na masu yin Allah wadai da wannan wato wato mummunan lafazi da ya gatsa shi ga janabi mai girma ya fito ya Allah wadai da wannan abin ya haɗu cikin gunzumin musulmi masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na duniya da za su yi Allah wadai da wannan kalma mummuna da wannan mummunan bawa ya raba ta ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin takaici sai muka ga akasin haka sai muka ga ya fito yana ta wani kewaye-kewaye yana ta wani zagaye-zagaye yana nuna cewa ma su ma suna tare da wannan faji to Allah wadai da wannan al'amari muna Allah wadai domin da kana cikin mutanen da ake ganin su wato kaman da kima da daraja a cikin wahabiya kana da kamar dattaku da haka ake gani amma wannan matsala da ka shigo ka sa kanka a ciki gaba ɗaya wannan mutuncin naka da wani wato kimar taka dama ashe babu su saboda haka wannan ya gwada irin mummunar adawa da kuke ɓoye da ita a zukatanku Da annabi sallallahu ko da ku za a ji ana ta faɗan magana kamar rairarai nan ku ƙarƙashin su akwai wato ɓoyayyun ku na so a gwada wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata falala bata wuce kawai shi mutum ne kawai manzo ne da abinda kawai ya bi shi an masa wahayi misali don haka eh, bai huce mai zuwa ya ci abinci ya aure shi miji ne kaza ka irin waɗannan abubuwa wanda a ƙarƙashin su akwai wani abu da ake so a nuna wasu matsaye na annabi sallallahu alaihi da Allah ya bashi da kansa kuna ƙoƙarin yadda za a daina faɗa wa manzo Allah wannan abu misali a wannan ɗan kilif ɗin da na saka a farko yana ƙoƙarin cewar farko cewan ana fifita annabi akan Allah wal iyazu billah wal iyazu billah wai a fifita annaba akan Allah wal iyaz billah to ta yaya wannan babu wani musulmi babu wani musulmi da yake itiqadin wai annabi ya bi Allah kurin ku wato abin da kuke surantawa a ƙwaƙwalwarku in mutum ya yi magana Abinda da ku ta fassara muku kawai haka kuke fassara wa mutane kuke wa al'ummar manzan Allah sallallahu mummunan zato amma idan musulmi ya magana tsayawa ake yi a sama mata fassara mai kyau dan a wanzan masa da tauhidinsa bambanci kenan tsakanin manhajin ku na wahabiya da manhajin ahlus sunna manhajin ku na wahabiya wato magana ɗaya ake so ka yi a yi maka muguwar fassara da ita a tura ka wajen musulunci manhajin ahlus sunna kuwa magana ɗaya in kayi sai an noma mata mafita kusan guda ɗari yadda za a fitar da kai a wanzar da kai musulmi domin wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu ya ce bashiru na firu, ku daina kore mutane Sau da haka kuma a hadisi ce sai an ga kufuran bawahan kafirci ƙara-ƙara wanda ba zai ɗau wata fassara ba kafirci ba in fihi min Allah burhanu au kama qala alaihi kuna da dalili a gurin Allah mai karfi akan haka yanzu misali batun cewa ana fifita annabi kan Allah a ina aka yi haka waye a teburin malinta kace ba teburin mai shayi ba kamata ya ka kawo ina aka fifita annabi akan Allah ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah mabibicin bayan Allah amma makarantar sufaye suna wato bashi haƙƙi na Allah kai tuhuma wannan kan ƙarya ne kai tsaye domin duk itikadin sufaye bayan Allah manzon Allah bawan Allah ne shugaban bayan Allah wani mushubra yana iza ulta abdullahi sayi da halki in kace shi bawan Allah ne shugaban halitta Allah ne to fa fihi ma ƙarshe ta duk abin da ka ga dama na shugabanci na girma na ɗaukaka daraja ka gaya annabi ce masa shi Allah ne wannan duka sufa ya kaske albusiri da amad da atun nasara fi na bihim kakka faɗa wa manzo Allah abin da nasara suka faɗa wa annabinsu wannan shine abin da makarantar sufaye take koyawa a'a ku akwai wata ɓoyayyen manufarku ta ayoyin da suka faɗi darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna baƙin ciki da abin da wannan ayoyin suka kunsa da haka da sanda sufaye suka ɗauko su suna sharhin su sai ku ce ai suna ba wa annaba haƙƙin Allah wanda Allah shine ya bashi wannan darajojin wani haƙƙi kake nema ba dai ta Allah cikin aikinsa da cikin zatinsa da aikinsa da sifarsa ba Allah shi kaɗai ne ba mai aiki irin ba mai zati irin nasa ba mai suna irin nasa ba mai sufa irin tasa ba shi shine tauhidi ba to bari mu ji Allah wanda ne ake kadaitawar a cikin zatin da sufar da aiki a ƙur'ani suna nawa Allah ya ba annabi sunansa Allah ya gaya mana inna Allah bin nasi la rahim Allah mai jin ƙai ne mai rahama ga talikai wannan sunayen ar-ra'ufu ar-rahimu Allah ya bawa kansa a Qur'ani ba guri ɗaya ba innahu bihim ra'ufur rahim sifar Allah ce kuma a tauhidi kamar da yake idan aka ɗau sifar Allah aka ba abin halitta kabirci ne ko to shi Allah da kansa ya ɗau sifar sai ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina mu'minina ra'ufur rahim nan Allah ya ce hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku abinda zai baku wahala baya so mai tsananin kwaɗayi ne gare ku sannan mai jin ƙai ne mai rahama ne ga muminai kaji Allah ya ce mai jin kai ne shi ga mutane mai rahama kuma ya ce manzo Allah ma mai jin kai ne mai rahama ga muminai saboda haka ɗan uwa me ake nema bayan wannan ar-ra'ufu ar-rahimu Allah ne kuma Allah ya dau wannan suna na ar-ra'ufu ar-rahimu ya ba annabi saboda tsabar wato alaƙa da take tsakanin Allah da manzon Allah ta girmama shi da Allah yake amma su birnin kudu ba su san haka ba su san haka to ba yadda za ku sai dai ku mutu da bakin ciki domin Allah ne ya bashi nan nan da wani sufi ne ya faɗa haka tana an fitar da shi daga musulmi to nan Allah abin kadaitawar tabaraka ta'ala shi ne ya ɗau sufofin nasa ya ba annabi sunan Allah ne alwaliyu amma ma ga ya ɗau wannan sunan ya ba annabi inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu saboda haka Allah alwaliyu ne kuma ya ɗau sunan alwaliyu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'ani ne ba shi Allah majibincin ku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majibincin ku ne in ji Allah to sai a goge wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa hannu an yi caffa da shi sahabbansa sun dinga caffa da shi suna caffa suna caffa aka gama caffan nan sai Allah ya ce da shi aka yi innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yanzu wannan da a jawahirul ma'ani ne aka faɗi wannan da mun shiga uku amma Allah ne ya ce da Allah suka gaisa to ya zaka goge wannan ya zaka fassara mana wannan su kuma sahabbai da annabi suka gaisa ba dai batun a ɗauki haƙƙin Allah kace ana ɗauka ana bayarwa to nan mu Allah muka gani yana bawa annabi dan girmama wannan kuma bai sa muminai sun riƙe annabi a matsayin Allah ba duk wannan ayoyin abin da suke gani bawan Allah ne makusancin Allah shugaban bayin Allah da Allah ya yi masa baya bayan da bai wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗau kasa ya watsa wa kafirai Allah ya ce ba kai kai ba ni nayi wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama lokacin da baka yi jifa ba lokacin da ka jifa Allah ne ya jifa jifan nan da kai Allah ne ya yi amma muminai ba su taɓa cewa wannan ayar ta nuna annaba Allah ba ne ba wanda ya taɓa faɗa irin in fasarar ku da kuke gatse-gatse a duba lafazi kawai a fasara shi haka to in irin wannan za a yi nan ayar ta ce da annaba Allah misali amma ba wani mumini da ya tafi a haka abin da yake gani tsabar san da Allah yake wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake bashi wa'annan daraja yake bashi wannan matsayi matsayi ne to ku ba ku san ake faɗan haka har ila yau sayyida khawla bintu sa'alaba wadda aka saukar da ayar ta ah, ah, sami Allahu akanta ta kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kan matsalar zihari amma an Allah sai sa ya gurin Allah ta kakara nan kuma gun annabi ta kakara ina ta ga Allah ina ta san Allah ina ta san inda za ta samu Allah har da za ta kai kara amma Allah ya ce sa ta kakara kuma gun annabi ta kawo sai sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to sai a mana sharhin waɗannan ayoyin sai a gaya mana ina ne wato wani haƙƙi kuma ake nema a bada wanda shi Allah ya ɗauka haƙoƙin nasa ne ya ɗauka ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi don ya zamo abokin tarayya su ko a'a sai don ya girmama shi ya karrama shi to irin wannan matsayin da Allah ya ba manzo Allah su ne sufaye suke faɗa wanda ƙur'ani ne ya faɗa Allah ne ya faɗa ku kuma wannan ne yake kula ku yake bukula ku saboda kuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada wannan kenan abu na biyu cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutum ne dan adam kuna so a daina kallonsa da wannan abun koyi eh, wanda yake mafificin miji mafificin uba mafificin kaza billahi azu haka manzo Allah yake amma kai birnin kudu baka isa ka sa mu tsayar da manzon Allah iyanan ba wannan kana so ka tafi kan bakar ka ta ƙoƙarin nuna mutane cewa ai manzo mutum ne kamar kowa kana cewa dan adamtaka da an cire mai dan adamtaka ka rabo shi da mutum wanda yake manzo Allah dan adam ne ko mutum ne amma ba irin mutane ba nan kana so ka gaya wa muminai na duniya cewa a zo a mai da manzo Allah mutum kawai normal kwaman kaman kowa kawai ɗan bambancin bai wuce wahayi da yake ake masa daga Allah ba dan haka yau ya koma ga Allah kuma shi shikenan wannan wahayin an daina na haka kawai a tsaya iyanan ba wani abu a ka sha ƙarya wallahi kalla wa hasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akasin kai abin da kake so ka nuna mana ba iyakar annabi kenan ba iyakar annabi ba wanda ya santa sai Allah manzon Allah ya gwada mana haka Allah ya gwada mana haka Wannan ayoyin da Allah ya ba annabi ar-ra'ufu ar-rahim ya faɗi su ɗabi'un su yace innaka la'ala kulukin khuluqin azim wannan azim din sifa Allah ce Allah ya sifanta ɗabi'ar annabi da ita ya faɗi falalar da ya masa wa kana fadlullahi alayka azima zo ka iyakance mana wannan azimu azimu din da Allah ya ba annabi har da kake so ka ce mana mu tsayi da shi iya dan adam mutum kawai da aka aiko mana wanda yake miji kuma yana da aure kaga wai miji ne ya aure yana da mata mafificin miji kuma uba yana da 'ya'ya da yayi a tsayi da shi iya nan da an cire mai wannan kaza kaza a'a ka sha ƙarya zo ka gaya mana azim azim din nan da Allah ya subanta iyakance mana ita falala Allah da yawa annabi da Allah ya kira ta babba zo ka iyakance mana ina girman iya ina ta tsaya zo ka gaya mana sannan yan uwa ku sani wannan batu na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mutum ne mai kaza kaza duk inda ka ji qur'ani ba masu gaya wa annabawa su kalle su ce musu mutane sai kafirai dabi'a su kafirai ne ma anta illa basharun misluna ma anta illa basharun misluna ai me kai haka suke gaya annabawa kafirai mutum ne kai irin mu kaza kaza kaza kaza to Allah da zai faɗa wa annabi sai sai ce in zai wa kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kafirai ake ba wannan amsan galibi gaya musu ni mutum ne irin ku amma ni ana min wahayi to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda sai na Anas bin Malik ya rawaice shi da Abdullahi dan Umar ya rawaice shi Nana Aisha ta rawaice shi Allah ƙara mata yadda da wasu daga sahabbai wanda Bukhari ya kashi cikin sahihin sa hadisi mai lamba 1962 har ila yau Bukhari ya kawo ɗaya riwayar ita ma wadda zamu kawo ita ma 1922 wadda shi kuma Muslim ya kawo ta 1102 daga abdullahi dan umar wato hadisin da manzo Allah yake misali misali shine in yi azumin aka sha ruwa ya kisha ya zarci in aka ya kuma yi ya kuma zarcewa ba shan ruwa shine wisali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi da sahabbai suke yi sai ya hana su sai ya hana su suka ce to ai mun ga kai ma kana yi da Allah ya ce musu saboda su mu'minai ne amsar da ya ba muminai saboda su sun san matsayinsa ba kafirai ne za a ce ai ni mutum ne irin ku kaza kaza dan a jawo hankalin su su a su wannan mumin sai ya ce musu inni lastu mithlakum ni annabi Muhammadu sallallahu ba irin ku nake ba ni muna da wato wata alaka da ubangiji da yake ciyar da ni ya shayar da ni ni ba irin ku bane a min abin da ba a muku yanzu wannan da yake cewa ni ba irin ku bane kai kuma kake so ka ban mana shi a dan adam kawai ai dan adam ne ka wanda ai shi ya ce shi ba irin mu bane mutum ne amma ba irin mu ba a ɗaya ruwa ya ce inni lastu ka hai a cikin ni ba irin kamar ku bane ni ba kamar ku bane ni ba kamar ku bane sahabbai mu abinda sunna ta koya mana kenan manzo Allah ba irin mu bane mutum ne amma ba irin mu ba yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba ya gaya sahabbai kuna ganin alƙibla ta nan ne wallahi ina ganin ku ta bayan bayana ruku'un ku baya ɓuyan mun kai kushu'in ku na zuciya ma ina gani baya ɓuyan mun wanda gumin shi yake kanshi alayhi salatu wassalam gumin shi yake ƙanshi, aka sha jinin shi aka sha bawalin shi da aka zauna lafiya aka samu ci gaba ma shi kake so ka zo ka aje mana a matsayin wai ɗan adam ne iyakar iya inda za a faɗa da an cire mai wannan kawai shi kenan magana ta ƙare wal iyazu billah wal iyazu billah wal iyazu billah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah to daga nan sai wato ka tafi matsala ta wai yin magiya a yi magiya da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce dan annabi Allah yi kana inkarin hakan kana ganin hakan ba daidai ba ne hakan shirka ne wanda shi ne ku yanzu na yi mamaki malami irin birnin kudu wanda hammuwa muna ma kallon malami ba musu malantarka amma dai na yi mamaki yadda kamar malami irin birnin kudu a ce wai shi ne yake maganar wai yin magiya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a ganinsa magiya da Allah kawai ake yi duk da na san tushen aƙidar inda ta taho na san inda kuka ɗauko ta to amma dai na yi mamaki a ce wai kai kana zuwa kana cewa wai ana cewa dan annabi wai mabarata ana gani suna cewa wai ai dan annabi Allah yi dan annabi yanzu kai kana ganin yin abu dan annabi yin abu dan annabi ba daidai bane to bari mu bari mu binne ka da hujjoji bari mu binne ka da hujjoji da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma mu binne ka da ayyukan sahabbai wanda suka dinga cewa ai musu dan annabi sallallahu alaihi wa sallam bari mu binne ka da wannan na farko idan dai idan dai yin magiya da abin halitta abin damuwa ne to za mu ga ƙur'ani ya zargi haka sai gashi ƙur'ani ya nuna mana ana roƙo a ce Allah a yi don Allah kuma a faɗi wani abin wanda halitta ne ba Allah ba ne a ce don shi a yi ƙurani kuma bai musun haka ba wattaqullaha allazi tasaaluna bihi walar hami kira'a ce wata. akwai walar hama akwai kuma walar hami kira'a ce lafiyayya da kisara. jaraka mufassiruna gaba ɗaya sun gamu cewa ƙira'a ce mutawatira da fataha da kasra aya ta ɗaya cikin suratun nisa'i me ma'anarta a halin kisara ɗin walar hami shine abin da imamu ɗabari ya faɗa cikin tafsirinsa wato juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da sha takwas sai ce faƙala ba'duhum ma'anahu shashinsu ya ce ma'anar wattaƙullahan lazi iza sa'altum bainakum ƙala sa'ilu lil mas'ul ku ji tsoron Allah wanda idan za ku yi roƙo a tsakaninku mai barar in zai yi barar sai ya ce da wanda zai wa barar as'aluka bihi ina roƙonka dan Allah wabiyar rahimi ina roƙonka dan zumunci zumunci Allah ne ko zumunci ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to Qur'ani ya gaya mana ana roƙo a ce dan Allah dan zumunci kai kuma birnin kudu ka zo a bayyana jama'a a bayyana jama'a abun kunya wai kana cewa wai mabarata suna cewa wai Allah ya yi dan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aya kenan wanda in ka je duk tafsirai zaka je ka ga cewa yadda aka faɗa din nan qira'ar da ta zo da kisra haka suke fassara ta an fahimta haka suke fassara ta kuna mai da babobi biyu cikin babi ɗaya ba maganar rantsuwa ba maganar magiya ake maganar magiya ake saboda wannan mun kawo wato aikin sahabbai aikin ƙur'ani wato abinda ƙur'ani ya nuna mana na yin magiya da zumunci zumunci ko ba Allah bane to bari mu kawo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya a yi magiya da shi hadisin nan yana cikin sunanun nasa'i kuma sunanun nasa'i din da zan ma halawa, ba zan ma ihala na shi imamun nasa'i din ba a'a ka tafi na albani sahihun nasa'i na albani kaga tun daga nan ka san cewa hadisin ingantacce ne dan ka zo ka mun shirme albani naku ya inganta muku shi ne inganta muku hadisi ya inganta muku hadisi ne lamba 3690 a cikin shi sahihun nasa'i din ƙissar wato ribatattu na hawazina da aka ribace su kuma suka musulunta manzo Allah sai yake so bayan an raba ganimar kuma yake so sai suke nemi manzo Allah ya dawo musu da rabansu ‘ya'yansu da matansu a dawo musu da su bayan da an raba wa musulmi tun sun musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni dai nawa da na banul muttalib na dawo muku da su su kuma na sauran musulmi ba za in gaya muku yadda za a ku bari in mun yi sallah azhar sai ɗaya cikin ku ya tashi abinda zai ce ku ji abin da manzo Allah ya koya masa ce inna nasta'inu bi rasulillahi alal mu'minina awil muslimina fi nisa'ina wa abna'ina in kun tashi abin da za ku faɗa kenan annabi ne ya koya mai ana yin sallah azhar ka tashi abinda za ka ce ka ce muna neman taimako saboda manzon Allah bi rasulillahi saboda manzon Allah a gurin muminai muna neman taimako amma muna neman taimakon saboda manzon Allah sallah a gurin muminai mai ruwa ya kwanto ko a gurin musulmi cikin matanmu da 'ya'yanmu a damana da su dan manzon Allah ku damana da su sabai suka ce abin da yake namu ne na manzon Allah ne abin da yake namu ne na manzon Allah ne abin da yake namu na manzon Allah ne duk suka damu su da su dan cece ku ce da aka yi irin su kabilan su a karau dan Hawisin da su fizarata da waye kuma wannan ba ne mahallin magana ta mu ba mahallin maganar mu manzo Allah ya koya musu neman taimako su magiya da shi saboda haka masu bara ku ci gaba da cewa ai muku dan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban ma an kace dan si maka dan Allah wani lokacin ba sa yi amma da ka ce dan annabi sai si maka <laughs> eh ka ji kuma wani eh kwarai kwa ka je ka duba musulmi amma nan ba zan baka lamba hadisi ba hadisi abi mas'ud ka je ka duba musulmi ka gani yana ta dukan bawansa yana ta dukan bawansa yana cewa a'udhu billahi ina fakewa da Allah dan Allah ga kyale ne dan shi da ma'ana a'udhu billahi a lokacin to dukan su yake ina fakewa dan Allah kamar da bai bari ba amma yana ce masa a'udhu bi rasulillahi wallahi sai ya kame kuma aka zo aka gaya wanzu Allah wanzu Allah bai ce yi shirka ba da ku da aka zo da magana tun ya kori sahabin nan daga musulunci ya ce yayi shirka amma da ya ce a'udhu bi rasula shi da ake dukan ba a ce ya shirka ba shi abu mas'udin da aka ce dan Allah ya bari bai bari ba aka ce dan annabi ya bari ya bari shi ma wanzu Allah bai ce ya shirka ba abinda kawai ya ce yadda kaga kana da iko akan bawan nan naga kana ta dukansa to Allah ikon da yake da shi a kanka ya fi wanda kake da shi akan bawanka amma wanzu Allah bai musa masa wannan abin da ya faru ba dan Allah dan annabi ku kyala muminai da, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke ganin girmansa sa dan girman Allah ku bari ku bar raba mutane da imani ku bar raba mutane da imani muna muku kashedi wannan na annabi kenan bari mu dawo sahabbai sahabbai Allah ya kara musu yadda dukkaninsu bari mu zaɓi eh, shugaban sahabbai din ko sai da nawa abubakar allah ya ƙara masa yadda sayyidina abubakar ya ce da bilalu an shi duka billahi ya bilalu ina maka magiya don Allah bilalu wa hurmati ne maka magiya don alfarmata wa haƙƙi ne maka magiya dan haƙƙina yi masa wannan wannan hadisi imamu zahabi ya kawo shi cikin siyar juz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai shi bilalu yana so ya tafi jihadi bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina abubakar baya so ya tafi shi ne yake masa wannan magiyar dan girman allah ai ya ce masa dan allah dan ni <laughs> shi ne dan alfarmata dan alfarmata dan haƙƙina amma kai kana cewa an ce dan annabi kana kokarin ka fitar da mutane daga musulunci shi yasa koyi da sunna tawa da ibnu taymiya ga Allah ya faɗa a yi magiya da zumunci ga manzo Allah ya yi magiya ya koya wa sahabbansa su yi magiya da shi ga sai na bakar yana magiya da kansa bayan ya inda za gane sai yaƙi ya ce dan Allah sai ce wa hurmati kuma yana magiya da kansa to suwa kuke bi suwa ya salaf din naku wannan hadisin ka iya to wani hadisin to zahabi ne ya kawo shi kuma zahabi da ya kawo shi bai ce kame ba al'adar zahabi idan ku akwai rauni a sanadi ko wani mai karya zai faɗa kai ya ce hadisin akwai wani wadda'i ne ko akwai wani kaza ne yayi shiru bai ce komai ba shi kwa shirin da ya yarda ne kamar yadda yake abin sani bai musan hadisin ba na ɗaya kenan da Umar Allah ya kara masa yadda shi ma yayi magiya dan Allah dan shi <laughs> kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo a cikin sharhin da ya na Bukhari babu kisatul bai'a da yin ittifaki akan sayyidina Usman da bayanin shahidantar da sayyidina Umar hadisi mai lamba dubu uku da ɗari bakwai faɗin sargaɗansa ce ya abdullahi bin umar unzur ma za alayya min ad ka duba bashi na ku irga shi ku irga ku ga nawa ne ku biya suka irga sa suka ga wato ya kai dubu da tamanin da shida kwatankwacinsa cikin hadisin jabir sai ya ce ya abdullahi ya ɗana abdullahi a samtu alaika ina maka magiya bi haƙƙin lahi dan Allah wa bi haƙƙi umara dan haƙƙin umar ina maka magiya dan Allah dan haƙƙin umar na cewa ni mahaifinka ne idan mitta mittu idan na rasu na yau fati fada fanta ni ka binne ni to kada Allah tugusila Allah tagusila Allah ra'asaka kada ka wanke kanka hatta ta bi amin riba ya ali umar samani na alfa fataba a hafi baiti malil muslimin har sai ka sai wato riba'in alayen umar ka siyar da su dubu tamanin ka sa su a cikin baitul malul musulmiya sai na umar ya nemi magiya da kansa to ya kuwa habiya ya kai malam dakta birnin kudu su ma wayannan kafirai ne saboda suna magiya da kansu ma ba ma da annabi ba su ma kafirai ne kai idan kuwa yin magiya da annabi sallallahu kafirci ne a gurin ka birnin kudu kamar yadda kake nunawa to madalla da wannan kafirci mu a gunmu wanda mun ga Allah ya sa a yi manzo Allah ya yi ya sa a yi sannan sai na abubakar yana yin sannan sai na umar yana yi a sa mu a zirin wa'annan mun ji ku ku tafi layin ibnu taymiyata kuma yau wannan aikin na yin magiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'uwar musulmi aikinsu ya gudana kan haka al'ummar musulmi ban da ku kawai amma duk duniyar musulunci suna cewa dan manzon Allah ya su. wanda shi ko wannan hujja ne rayuwa ina zama hujja malaminka albani albani bari ka ji inda yake faɗar hakan hujja ne ya kawo maganar hadisin motsa hannu a tahiya a cikin sufar sallarsa ba sufa sallar annabi wani tabin nan sufa sallar albani hadisin da ibi ne da dukkan tabarfinsa amma da aka yi masa magana akan haka sai ya ce to ni da za a tambaye ni akan cewa me matsayin motsa hannu a sallah kawai zan ce aikin musulmi ya gudana akan haka kawai shi ne magana aikin musulmi ya gudana akan haka kawai suna yi kawai shi kenan abu ne mai kyau tunda suna yi to yanzu aikin musulmi ya gudana akan motsa hannu an karba ba aya ba hadisi ga abin da yake da aya da hadisi saboda akwai girmama annaba a ciki sallallahu ko kuma kuna bakin ciki Allah wadai Allah wadaran wannan to abin da yake mafi muni daga wannan mafi takaici mafi ban dariya shine wai birnin kudu malam birnin kudu da Allah mutanen birnin kudu ku yi haƙuri na san wato laisu sawa'a ne yawwa min ahali birnin kudu ummatun ka'imatun eh wanda suke masu soyayyar manzo Allah amma ku yi haƙuri larura ce wallahi ban san sunansa ba to a wai birnin kudu ya ce wai <laughs> wai in almajiri ma wai aka yi bara wai aka ba shi sai ce wai Allah ya karba wai Allah ya kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan birnin kudu yake musu abin yake ba shi mamaki wai wannan akwai matsala yanzu dan Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu birnin kudu ka jahilci wannan shi yasa na gaya muku na ce akwai jahilci a cikin abin akwai jahilci yanzu har birnin kudu ya jahilci wannan matsalolin birnin kudu ana ganin ka malami ka jahilci yanzu matsala cewa Allah ya kai gaban annaba har wata matsala ce shi fa yanzu a ganin birnin kudu idan aka ce Allah ya karba kuma ya kai gaban annabi wai an mai da Allah yaron annabi kenan har ma sai Allah ya kasan wata bakar zuciya ce da su mai bakin tunani mai kulle sharri da ƙiriya a zukatan musulmi kowa musulmi ya magana ƙoƙari suke yi da tunanin su ƙwaya ɗaya kafin su tunani guda goma su nema cewa ko akwai mafita a zancen babu wannan da baƙin tunani ya zo zukatan saboda baƙar zuciya so suke kowa ya shiga wutan ba su ba saboda ka da an zo wannan kawai za su yi waje da mutum sai ya wuta daga su a zaton su shi abin da doɗaɗɗiyar ƙwaƙwalwarsa baƙa wanda take cike da ƙin musulmi da ƙin muminai da san kowa ya shiga wuta abin da ya zo mai ai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi aiki ya kai gabansa ai an mai da Allah yaron annabi kenan wal iyaz billah wal iyaz billah to birnin kudu na yi mamaki da ka jahilci wannan matsalar wato almajiran mu har sun fi da karatu da suke ce Allah ya kai gaban annabi baka san wannan aya ce ba take nuna haka akwai aya da take nuna haka akwai hadisai da suke nuna haka amma mu shiga cikin matsala sai ka sha mamaki ‘yan uwa batun cewa Allah ya kai gaban annabi karatu ne Allah ta'ala ya ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wannan wato aya Allah ta'ala yana gaya wa bayansa amma bari mu yi amfani da tafsirin ibnu kasir karkashin ayar ya kawo maganan mujahid a karkashin ayar ce mujahid ya ce wannan wa'idi ne daga Allah ga masu saba umarninsa cewar ayyukansu za a kawo wa Allah su yawwa sannan za a kawo manzo Allah ya gani sannan za a kawo ne? mujahid ya ce wa hadha ka'inul la mahalata yawmul qiyamah wannan za a yi haka tabbas ran alƙiyama ba makawa za a kai wa Allah <laughs> za a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu'mine ma za su gani ya kawo ayoyi wanda wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi ya kawo hadisi na cewa ɗayanku ko a bayan dutse yake zuwa ya ɓoye ya aiki mai kyau ne ko mara kyau wallahi sai Allah ya bayyana wa mutane wannan aikin ka'inan makana wannan fassara ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi sai ibnu kasir ya ce wa qad warada ai ya ma gangaro annal anna a'malal ahya'i ayyukan rayu tu'radu alal amwaj ana kaiwa matattu min iwal a wal ashairi daga makusanta da dangi fil barzaki a rayuwar barzaku da ake rayuwar da in ka mutu kake yi kafin a tafi lahira ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam uwanka da makusantanka ibnu kasir yace ya zo an ce ana kai musu aiki su gani to da almajiri ya bara ya ce a bashi aka bashi ya ce Allah ya karba ya kai gaban annabi to abin da yake nufi kenan saboda kaya aikin alkhairi Allah ya kai gaban annabi annabi ya farin ciki ma Allah yana kai ayyuka gaban annabi ba ma manzo Allah ba ana kai wa makusanta da dangi a barzau har ma makusanta ana kai musu saboda ka sai ya kawo hadisin Abu Dawud da Dayalis, wanda manzo Allah sai sai inna amalakum tu'radu ala aqribaikum wa ashairikum ibn kasir ya kawo wannan hadisin cewa ayyukan ku ana kaiwa makusantan ku ana kaiwa dangin ku fi kuburi ma kaburburan su fa in kana khairan istabshiru bi inna alhayri ne sai su murna to manzo Allah ma an kai mai aikin murna yake in mai kyau muka wa in kana gaira zalika idan mara kyau ne kadu zai ce Allahumma alhimhum an ya'malu bi a cika Allah ka kimsa musu su aiki da biyayyarka wannan hadisin yau da kasar ya kawo shi kuma bi ce ƙarya bane bai ce da ifi bai ce komai ba ya kuma kawo na Imam Ahmad a ƙasansa cewar manzala sai sai ce inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa sha'irikum mil amwat ana bijirar da ayyukan ku a sama ku da dangin ku na matattu fa in kana khairan istabsharu bi inna alayhi ne za su yi murna wa in kana gaira zalika qalu inna wani wanda ne za su ce allahumma la tumitu mata tadiya muka ma hadaita Allah kar ka karbi su sai ka shirye su kamar yadda ka shirye mu ka ji nan ka ji amfanin kai aiki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi manzo Allah ya ce hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alkhairi ne gare ku wafati na walai to waradu alayya amalu ana kawo min ayyukan ku ina gani in naga mai kyau in ji daɗi in gode wa Allah in ga mara kyau in nema muku gafaran Allah hadisin bazzar cikin kashful astar idan kuma ka saki ka zo ka kawo min abin da su albani suka faɗa da su cewar to ai wannan hadisin ya inganta akwai nakara a cikin matanin domin ai ya inganta a kiyama za a zo mai da wasu mutane ya ce al'umma ta ne sai a ce ai baka san me suka yi a bayan ka ba da annabi yana sanin ayyuka ai da mala'iku ba su gaya masa haka ba to ina jira in ka kawo wannan zan ba da amsa eh in ka je ka ɗebo ka kwaso kai kwafi an tas din maganganun albani da magabatansa wanda suke akan wani a hadisin akwai na karatu ai aka za to nan ba zan ce komai akan wannan hadisin ayati khairu lakum wa khairu lakum ga kuma ayatan na dingina mata tafsirin da ibnu kasir ya mata to kuma ga wani hadisin shi kuma in ka sake kace to nan zan zo mu barje ka zan bi ta kanka da kai da wanda ku ka dauko maganganun nasa in faɗi inda ka ɗauko kuma mu zo mu barje ku da akan wannan hadisi malam ana kai aiki gaban annabi kuma kai wa annabi aiki ba yana nuna Allah ya zama yaron annabi bane a'a Allah yana son annabi ne yana girmama shi yana da matsayi a gun sai nuna masa manzo Allah kuma ya ga mai ke farin ciki to kai da kai sadaka wanda ya sadaka aka ce Allah ka ga annabi so ake in an kai farin ciki dan yi farin ciki kai ma wannan abu alheri zai same ka dan girman Allah a dinga tsayawa ana yin tunani kafin a yi magana billahi azun faduwa kuke wanwar wannan matsalar ta fadar da kai a ido na wanwar kaga ta da suke wannan Allah kai ga kaga ta jahilci ne a kai ne kake jahilci akan wannan dai